farar haka saboda sai mu ɗau zamzami ko ƙur'ani ita ta hagu aka yi ɗan boko ne photocopy ɗin kai ne malali malan abba okay haka ne to a abin na abaiti na nawa muka tsaya kawo mun gama mukaddima ko yanzu za mu tashi al'ikdul awwal a cikin manzumatu azzamzami abdulaziz azzamzami allah ya ji kansa da rama shekara ta 776 ko yake cewa <clears throat> ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا وهو 12 نوعا الأول والثاني المكي والمدني جكاتا فركو ko an ce al'iqdu asali al'iqdu shine kamar ma iya cewa dishe kamar idan ka zo ka samu ai ba wanda ya akwai wanda taɓa ganin bishiyar inabi al'inab to akwai wanda ya taɓa ganin bishiyar ɓaure wa ya taɓa ganin yadda ɓaure yake yaya ya yake yi yawwa kamar dirimi a cinkushe 'ya'yan suke ko in suka fito to ai an san dai dabino yawa shi dabino ya ake ce masa dimshi ko dimshan dabino tushen dabino daban shine zarbar da ake cirowa a dasata amma dinshe kuma shine wanda na ayaba ake cewa nono ka gane na ayaba shi ake cewa nono shi kuma wannan to shine al'iqdu amma kuma ana cewa al'iqdu ana nufin alƙilada abin makawiya an san makawiya ko wanda mata suke sawa wanda ake hada tsakiya ko murjani ko wani abu wanda zai bada da shine ne iqdu daga nan ne ma al al farid to to to iya cewa jaka ta farko dan mu fahimta ma yarji'u ila nuzul wannan jakar ta kunshi abin da yake da alaka da saukar alqur'ani akwai abin da yake da alaka da lokacin da qur'anin ya sauka akwai abin da yake da alaka da wurin da aka saukar da alkur'ani to wannan nau'o'in abin da yake cikin jakan nan wato abubuwa ne guda goma sha biyu ga guda biyu nan za mu fara da su ya ce al'awwal wasani na ɗaya da na biyu akwai alƙur'anul makki akwai alƙur'anul madani alƙur'anul makki shine a ayoyin alkur'ani da suka sauka kafin hijira a lokacin gidan manzan Allah sama yana makka ko da sun sauka a wani wajen daban cikin tafiye-tafiyen manzan Allah sama ko da a hanyar ta'if ne lokacin da ya je ta'if dama manzan Allah sama bai fita daga makka ba kafin hijira abinda da aka rawaito mana ya je ta'if lokacin da aka matsa masa lamba amma duka rayuwarsa ya yi ta ne a cikin makka da kewayenta sai ke cewa makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal fal madani awwalatal qur'ani ma akhi ma awwalatal qur'ani ma akhiratayhi wa kadhal hajju taba' مائدة مع براءة والرعد والقتال وتال وتالياها والحديث وتالياها والحديث النصر والحديد النصر قيامة زلزلة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي yake cewa na da marasa lafiya ne asibiti na ga suna kira assalamu alaikum hello na'am hajiya ina kwana madalla ina gajiya lafiya lauya mai jikin to ta mece ce ok to likitan yana nan ƙasa to shi kenan to ba matsala bari zan kirawo shi mai asibitin sai in sa su bayar da magunguna hmm. eh kwarai da gaske kwarai-kwarai hmm, da gaske haka ne kwarai da gaske ina wajen karatu in mun tashi yanzu zan bugo ni ma zan zo da insha Allah yake cewa makiyuhu shi alkur'ani yana da surori da ake kiransu makiya wayanda suke makiya a cikin alkur'ani sune ne awwalatal ma qabla hijratin nazal su surorin da suka sauka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hijira wal madani ma ba'daha wanda ake cewa al madaniya kuma sune ne wayanda suka sauka bayan manzon Allah ya hijira wa intasal in kuma kana su a baka bayani in kai tambaya kamar ka ce min wa'anne ne makki wa'anne ne madani to makkiya sun fi yawa don haka wa'anda ba su da yawa sai a fara kawo su sai ce awwalatal qur'ani surorin nan guda biyu na alqur'ani suratu al-baqara wa suratu al-imran ma akhirataihi da kuma suratul falaqi da suratul nas wakazal kadhal sai kuma suratul hajj taba ita kuma za ta biyo baya nawa kenan biyar ma'idatun sai kuma suratul ma'ida ma'a ma talatte wacce take biye da ita ita ce me al'an'am amfalu sai suratul amfal takwas kenan ko bara'atun war ra'adu wal qital sai suratu bara'atun min allahi sai suratul ra'ad sai kuma suratul qital wataliyaha sai kuma surori biyu da suke biye da suratul qital wace ce suratul qital suratul muhammad daga suratul muhammad sai wace sura sai hujurat daga ita fa daga muhammad sai fatai sai hujurat to su ma duka da su ma nawa kenan sha nawa sha uku ko wal hadidu sai suratul hadid sai an nasru idza jaa nasrullahi wal fatah sai qiyamatun la uqsimu sai zil zalzalatun wal qadaru inna anzalnahu fi lailatul qadr wan nur wal ahzab wal mujadila ويقال مجادلة وسر إلى التحريم to sannan ka tafi zuwa suratul tarin wa dakhila ita ma tana ciki ya zama nawa kenan 20 da da biyu wa ma adaha to ragowar surorin 100 da goma sha takwas a afuwan casa'in da wani abu su kuma gaba a cewar malam huwa al-makki wa ala alladhi sahha bihi al a abinda aka rawaito daga wajen malamai wanda su kuma bil istiqra aka gane cewa haka abin yake to wannan abin da ya ka kenan amma akwai abul hasan ibnu al-hassar a cikin littafin an-nasikh wal mansukh ya kawo cewa ayoyin madina bil ittifaq surori 20 ne surorin madina sannan kuma an samu saɓani a surori goma sha biyu ishirin a tara da sha biyu ya zama nau kenan talatin da biyu to a ɗari da goma sha hudu a cire talatin da biyu saura nawa ɗari da sha hudu na? to ragowar tamanin da ƙarashen su ne 'yan maka shi ne kasu a cikin baiti yake cewa ya sa'ili an kitabillahi mushtahidan wa an tarattu bima yutla min as-suwari wa kaifa ja biha al-mukhtar min mudarin sallal ilahu alal al min mudari ummul quran wa fi ummil quran nazalat ta suratul fatiha amma anan bai kawo ta ba ko ummul quran wa fi ummil quran nazalat ma kana lil qabla al min athari وبعد هجرة خير الناس قد نزلت عشرون من سور القرآن في عشر ولا عشرين كنام فأربع من طوال السبع أولها أربع من طوال السبع بقرة آل عمران النساء مائدة أنعام مائدة تسيتش وخامس, وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر تسيكما تبير إن يتشي الأنعام sai kuma al'amfal banda tauba tauba kun ga ai tabba ita ma a madina ta sauka kenan sai ke cewa khamisul khams fil anfal dhil ibri wa tawbatul lahi in uddat fasadisatun kaga wannan gaba ɗaya as-sab'u tiwal baqara al imran nisa'i ma'ida an'am a'raf an'am a'raf an'am anfal banda a'raf wa tawbatul lahi in uddat fasadisatun wa suratul nuri والأحزاب الذكري وصورة لنبي الله محكمة اتتر محمد هنا والفتح والحجرات الغر في غرري ثم الحديد ويتلوها مجادلة والحشر ثم امتحان الله للبشر وصورة فضح الله النفاق بها وصورة الجمع تذكارا لمدكر وللطلاق وللتحريم حكمهما والنصر والفتح تمديها على العمر هذا الذي هذا الذي اتفقت فيه الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر أما أنسى من ساباني أو عند ذاك وينزو توقاسنا فالرعد مختلف فيها متى نزلت وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر وسنتي سورة الرعد كمان سورة القمر إتماء مكة سوكا وسكوبة سنتي أمدينة ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر وسنتي إتكما suratul ar-rahman tunda aka yi maganar aljanu lam suna in sun qablahum wala jan to kwa ya kamata a ce a maka ta sauka tunda a maka aka yi kadiya aljanu rabi ayya ala ya rabbi kuma shi ma dai tunda an ma'ana kenan mutane da aljanu ake nufi don haka ana sa ran a maka ta sauka wa suratul lil hawariyyin qad alimat وقد علمت ثم التغابن والتطفيف ذو النذر وليلة القدر قد خست بملتنا ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري وقل هو الله من أوصاف خالقنا وعو وعو وعوذتان ترد البأس بالقدر وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وربما استثنيت آي من الصور يتي أما باما ماكي أكوي وسآيوي a cikin wasu surori da za a ce wa'annan a gari ka suran madaniya ce amma illa ayata kaza wa kaza fa hiya makkiya ko suran makkiya ce illa ayata kaza wa kaza fa hiya ish madaniya sai ce wa ma siwa zaka makkiyun tanazzuluhu fala takun min khilafin nas fi hasari yace wanda duka wa'anda ba wa'annan 20 da 12 nan ba kuwa to dan makka ne don haka falatakun min khilafin nasu fi hasari sai ce walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari Allah ya samu dace to mu bashi haka saboda mun ci lokaci a tauhidi in Allah ya kai mu idan mun sake zuwa sai mu dora daga kan inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk